Sarakuna ta biyu Sura shida Sa'an nan Solomon ya ce, Ubangiji ya faɗa cewa zai zauna cikin duhun girgije, na gina ƙasaitaccen haikali dominka, wuri domin ka zauna har abada, yayinda dukkan taron Isra'ila suke tsaye a can, sai sarki ya juye ya albarkace su, sa'an nan ya ce, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda hannuwansa ya cika abin da ya yi alkawari da bakinsa ga mahaifina Dawuda, gama ya ce, Tun ranar da na fitar da mutanena daga Masar, ban zaɓi wani birni a wata kabilar Isra'ila don a gina haikali domin sunana ya kasance a can ba, ba kuwa zai zaɓi wani ya zama shugaba a bisa jama'a ta Isra'ila ba, amma yanzu na zaɓi Urushalima domin sunana ya kasance a can, na kuma zaɓi Dauda ya yi mulki mutanena Isra'ila Mahaifina Dauda ya yi niyya a zuciyarsa ya gina haikali domin Sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila, amma Ubangiji ya ce wa mahaifina Dauda, Domin yana a zuciyarka ka gina haikali domin Sunana, ka yi daidai da ka kasance da wannan a zuciyarka, duk da haka ba kai ba ne za ka gina haikalin, amma ɗanka wanda yake namanka da jininka shi ne zai gina haikali domin Sunana. Ubangiji ya kiyaye alkawarin da ya yi, na gāje Dawuda mahaifina yanzu kuwa na zauna a kan kujerar sarautar Isra'ila, kamar dai yadda Ubangiji ya alkawarta, na kuma gina haikali domin Sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila. A can na ajiye akwatin alkawari, inda akwatin alkawarin Ubangiji da ya yi da mutanen Isra'ila yake. Addu'ar Solomon ta keɓewa Sa'an nan Solomon ya tsaya a gaban bagaden Ubangiji. a gaban dukan taron Isra'ila, ya ɗaga hannuwansa sama, da ma ya riga ya gina dakalin tagulla mai tsawo kamu biyar, faɗi kamu biyar, da kuma tsayi kamu uku, ya kuma sa shi a tsakiyar filin waje, ya tsaya a kan dakalin, ya kuma durƙusa a gaban dukan taron Isra'ila, ya buɗe hannuwansa sama, ya ce, Ya Ubangiji, Allah na Isra'ila, babu Allah kamar ka a sama. da kuma ƙasa, kai da kake kiyaye alkawarinka na ƙauna tare da bayinka waɗanda suke cin gaba da zuciya ɗaya a hanyarka, ka kiyaye alkawarinka ga bawanka Dauda, mahaifina, da bakinka ka yi alkawari kuma da hannunka ka cika shi yadda yake a yau, yanzu fa Ubangiji, Allah na Isra'ila. ka kiyaye wa bawanka Dauda mahaifina alkawarin da ka yi masa sa'ad da ka ce, ba za ka kāsa kasance da mutumin da zai zauna a gabana a kan kujerar sarautar Isra'ila ba, in kawai ’ya'yanka maza za su kula cikin dukan abin da suke yi, su yi tafiya a gabana bisa ga dokata, kamar yadda ka yi. Yanzu kuwa, ya Ubangiji, Allah na Isra'ila, bari maganarka da kai alkawarta wa bawanka dauda ya cika, amma tabbatacce Allah zai zauna a duniya tare da mutane? Sammai har ma da saman sammai ba za su iya riƙe ka ba, balle wannan haikalin da na gina, duk da haka ka mai da hankali ga addu'ar bawanka da kuma roƙo don jin ƙai. ya Ubangiji Allahna, ka ji kuka da addu'ar da bawanka yake yi a gabanka, bari idanunka su buɗu ta wajen wannan haikali dare da rana, wannan wurin da ka ce za ka sa sunanka a can, bari ka ji addu'ar da bawanka ke yi ta wajen wannan wuri, ka ji roƙe roƙen bawanka da na mutanenka Isra'ila sa'ad da suka yi addu'a suna duban wajen wannan wuri, ka ji daga sama mazauninka, kuma sa'ad da ka ji ka gafarta, sa'ad da mutum ya yi wa maƙwabcinsa laifi, aka kuma bukaci ya yi rantsuwa, ya kuma zo ya rantse a gaban bagadenka a cikin wannan haikali, sai ka ji daga sama, ka kuma yi wani abu, ka shari'anta tsakanin bayinka, kana sāka wa mai laifi ta wurin kawo a kansa hakkin abin da ya yi, ka nuna cewa marar laifi ba shi da laifi, ta haka a fiffita rashin laifinsa, sa'ad da an ci mutanenka Isra'ila a yaƙi ta wurin abokin gaba. domin sun yi maka zunubi, kuma sa'ad da suka juya suka furta sunanka, suna addu'a suka kuma yin roƙe-roƙe a gabanka a wannan haikali. sai ka ji daga sama ka kuma gafarta zunubin mutanenka Isra'ila, ka kuma dawo da su zuwa ƙasar da ka ba su da kuma kakanninsu, sa'ad da sammai suka rufu, ba kuwa ruwan sama saboda mutanenka sun yi maka zunubi, sa'ad da kuwa suka yi addu'a, suna duban waje wannan wuri, suka kuma furta sunanka, suka juye daga zunubinsu domin ka azabta su. sai ka ji daga sama ka kuma gafarta zunubin bayinka, mutanenka Isra'ila, ka koya musu hanyar da ta dace da za su yi zama, ka kuma aika ruwan sama a ƙasar da ka ba mutanenka gado, sa'ad da yunwa ko annoba ta fāɗo a ƙasar, ko wahala, ko fumfuna, ko fara ɗango, ko sa'ad da abokan gaba sun yi musu ƙawanya a kowanne daga biranensu. dukan wata masifa ko cutar ta zo, sa'ad da kuwa wani cikin mutanenka Isra'ila ya yi wata addu'a ko roƙo, kowa yana sane a azabarsa da kuma zafinsa, yana buɗe hannuwansa, yana duban wajen wannan haikali, sai ka ji daga sama mazauninka ka gafarta, ka kuma yi da kowane mutum gwargwadon duk abin da yake yi, da yake ka san zuciyarsa, gama kai kaɗai ka san zukatan mutane, don su ji tsoronka su kuma yi tafiya a hanyoyinka a kowane lokacin da suke zama a ƙasar da ka ba wa kakanninsu, game da baƙo wanda shi ba na mutanenka Isra'ila ba kuwa, amma ya zo daga ƙasa mai nisa saboda sunanka mai girma da kuma hannunka mai iko da hannunka mai ƙarfi, sa'ad da ya zo ya yi addu'a yana duban wannan haikali, sai ka ji daga sama, mazauninka, ka kuma yi duk abin da baƙon ya nema ka yi, saboda dukan mutanen duniya su san sunanka su kuma ji tsoronka, kamar yadda mutanenka Isra'ila suke yi, su kuma san cewa wannan gidan da na gina na sunanka ne. Sa'ad da mutanenka suka je yaƙi da abokan gābansu, ko'ina ka kai su, kuma sa'ad da suka yi addu'a gare ka, suna duban wannan birnin da ka zaɓa, da haikalin nan da na gina domin sunanka, sai ka ji addu'arsu da kuma roƙonsu daga sama ka kuma biya bukatarsu sa'ad da suka yi maka zunubi, gama babu wani wanda baya zunubi, ka kuwa yi fushi da su, ka miƙa su ga abokin gaba wanda ya kai su zaman bauta a ƙasa mai nisa ko kuwa kusa, kuma suka canja zuciya a cikin ƙasar da suke zaman bauta, suka tuba, suka roƙe ka a ƙasar zaman bautarsu, suka kuma ce, Mun yi zunubi, mun yi abin da ba daidai ba, mu kuwa yi mugunta, in kuma sun juye gare ka da dukan zuciyarsu da ransu a ƙasar zaman bautarsu inda aka kai su, suka kuma dubi wajen ƙasar da ka ba wa kakanninsu, wajen birnin da ka zaɓa da kuma wajen haikalin da na gina domin sunanka, to, daga sama mazauninka sai ka ji addu'arsu da kuma roƙe-roƙensu, ka kuwa biya musu bukatunsu, ka gafarta wa mutanenka waɗanda suka yi maka zunubi, yanzu, Allahna, bari idanunka su buɗu, kunnuwanka kuma su saurara ga addu'o'in da nake miƙa a wannan wuri, yanzu ka tashi, ya Ubangiji Allah, ka zo wurin hutunka, kai da akwatin alkawarin ƙarfinka, bari firistocinka, ya Ubangiji Allah, su sanya ceto, bari tsarkakanka su yi farin ciki cikin alherinka. Ya Ubangiji Allah, kada ka ƙyale shafaffenka, ka tuna da ƙauna mai girma da ka alkawarta wa Dawuda bawanka.